والجان للإنس والجان صلى الله عليه وبارك عليه والتابعين لهم بإثان إلى يوم الدين أما بعد يوم درجة أولنا الرانا تشاء لياغ وتمحرم hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2026 ita ce hudu ba ta ɗari da ashirin a kan wannan mimbari na masallacin mus'ab bin umair da ke cikin garin kaduna taken wannan hudu ba ta yau shi ne dukkan wanda bai da jin kai da tausayi shi ma allah ba zai ji kansa ko ji tausayinsa ba taken wannan hudu ba ɗosana ne daga hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan furuci nasa ne daga hadisi wanda yake ingantacce bayan godiya ga allah wanda shi ne yalwaci dukkan komai da rahamansa da iliminsa da shaidawa da cancantar da bauta a gare shi shi shi kadai wanda kyautatawansa ya gama dukkan komai ya shafi dukkan wani rayayye da kuma tabbatar da manzancin manza Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da cewa shi bawa ne na Allah kuma jakadansa wanda Allah aiko shi don ya zamto rahama ga duniya baki ɗaya. ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kan shiryansu har zuwa ranar sakamako ya ku yan uwa hakika ubangiji ya siffantu da rahama irin rahaman da tafi ƙarfin rahaman da bayi suke ɗauke da ita domin Allah shine mafi rahaman dukkanin masu rahama sannan kuma mala'iku kansu akwai waɗanda Allah ke ɓarce su da aikin cewa aikinsu kaɗai shine su rinka yabo ga Allah dangane da rahaman da ya bayi suna cewa ya Allah rahamarka ta yalwaci dukkan komai kamar yadda ilimin ka yalwaci dukkan komai don haka ya Allah ka yi gafara ga dukkan bayinka da suka tuba suka bi tafarkinka kuma ka kare su daga azaban wutan jahannama lalle Allah subhanahu ta'ala a lokacin da ya halicci duka abin halitta bayan ya gammala su sai ya rubuta a saman al'arshinsa cewa lallai rahama na tarin jayi kushina ya ku bayin Allah mutane tare da saɓanin da ke tsakaninsu na shekaru wasu sun fi wasu da saɓanin jinsi wasu maza ne wasu mata wasu yarukansu daban-daban babu wani daga cikin mutane face na da tsananin bukata zuwa ga rahama ta samun tsaro da aminci a rayuwansa da dukiyansa da dukkanin rayuwarsa baki ɗaya. mutane suna da bukatan zuciya mai girma wanda take da karamci da tausayi wanda take da ƙarfin taka duk wanda ya kamata a taka shi ne zalunci wanda take da tsinkai da nuna ƙarfinta a dukkan wurin da Allah subhanahu wata'ala ke bukatan ai haka din babu wasu mutane fati suna bukatan wanda zai ɗauka damuwansu a sa ya shiga ya fita wurin ganin ya samu musu maslaha a cikin rayuwarsu Haƙiƙa irin wannan matsayi ba zai taba samuwa ba ga kowane mutum sai wanda ya ƙoƙarin riko da rahaman da Allah ya nufaci bayi da ita da nauyin da Allah ya ɗora mishi ya riko da shi a furucinsa ya faɗa a ji a gane ya kuma yi aiki da abin da ya kamata wurin hukunci da ɗaukan mataki sannan kuma ya bi dukkan tsarin da bai saba ma addini ba ya Allah ka sanya mu cikin bayinka waɗanda kake musu rahama a ranar haɗuwarsu da kai ya kai kwa masu rahama hakika ɗabi'a ta ɗan adam Allah ta'ala sanya ta ta gyaru ne ke kyau idan akwai rahama akwai nagarta da tsoron Allah a cikinta kuma ɗan adam yakan koma balidi sakarai maraf, tunani mai kaushin hali mara sanin ya kamata matuƙar bai samu tsoron Allah ba matuƙar bai samu ilimi ba matuƙar bai abin da Allah yake so ba idan mutum ya zauna a haka rayuwarsa kan koma tamkar rayuwar dabbobi kai wasu dabbobin ma sun fi wasu mutanen wallahi tallahi amfani ko kuma sun fi su cancanta da su rayu ma a doron ƙasa domin akwai dabbobin da sukan ji tausayin sashin su ga sashi idan sun samu kansu a wani yanayi fiye da yadda mutane ba sa jin tausayin junansu ba sa tausaya ma wanda ya cancanci tausayawa wanda Allah sallallahu alaihi wa yana cewa Allah madaukakin sarki ya halicci rahama ya raba ta gida ɗari ɗaya babu bi ma'ana da tara. sai saukar da kashi ɗaya nan gidan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin wannan kashi ɗayan ne ya sanya muke ganin cewa wata dabbobi ma suke jin tausayin junansu idan dabba ta taka wata da kofatanta sai ta ɗaga shi gudun kada ta ji masa ciwo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga cikin rahaman da Allah ya saukar a doron ƙasa ya ku yan uwa muminai misali lalle ku mu musulunci yana kiran mu zuwa ga jin kan juna da bin al'amura sannu a hankali da bin abu yanda shari'ar musulunci yace ce bayan da ranka yake so ba bayan da zuciyarka take so ba Allah ta'ala yana kira ne zuwa ga kayi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka domin idan har za ka yi watsi da umarnin Allah kai watsi da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikinka kaman cewa yake babu amfanin Allah aiko maka da annabi babu amfanin Allah ya saukar maka da littafi babu amfanin malamai su karantar da abin da ake karantarwa na aiki da abin da yake aiki ne na hankali hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi ba za ku taba zama cikakkun masu imani ba har sai idan akwai rahama tsakaninku sashin ku yana jin kan juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya faɗi wannan sahabbai suka ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai dukkanmu muna jin kan junanmu muna tausayin junanmu da yake a wancan lokaci su suna aiki da abin da Allah yake so suna ɗabbaka shi haka suka rayu da junansu saɓanin mu a irin kazamar rayuwar da yau muke ciki da junanmu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da so ba ina nufin jin kai da rahama da tausayin da ɗayan ku yake ma wani bane abinda nake nufi jin kai ta gaba ɗaya daga cikin jin kai ta gaba ɗaya nan da yake nufi kamar yadda muka sani wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙi wannan jihadi idan ya tashi zai je jihadi daga cikin sharuɗan da yake faɗa masa habbansa ne. na farko ko an kashe wanda yake kafiri ne ba musulmi bane nufin kashe mu mu muka riga kashe shi Ya ce kada a daddatsa gawansa ko a walaƙanta gawansa wurin kisa wannan kafiri ne ba musulmi ba ne. ya ma yi nufin ya kashe annabin Allah ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kakku kakku walakanta gawa kada ku gunduwa gunduwa ko ku walakanta mutum ku yi masa kisan walakanci matukar musulmi ne shi ko matukan dan adam ne shi ko ba musulmi bane ba wannan ba dabbobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk lokacin da za ku yanka dabba ku wasa wukan ku ta wasu sosai kuma ku yi mata yanka yanda ba za ta jima ba za ta mutu saboda ku hutar da ita wannan a cikin abin da Allah ya halatta mana a kan dabbobi kenan amma yau ɗan adam kan iya kallon ɗan adam ga jininka na zuba a daji ya zama arha kayan bako baka da aminci a inda kake rayuwa an kasa samar maka da abin da hankalinka zai kwantu amma a yau kai ke daukan makani kai ma da irin naka tunanin ka samu ɗan adam Ɗan adam ba namiji ba mace mai rauni wanda a matsayinka na namiji aka ce ka auri hudu saboda ƙarancin hankalinsu da rauninsu ake so ka tausaya musu amma yau ɗan adam ne ke iya ɗaga makami ya daki mutum yana rantsuwa yana cewa bai yi ba amma a kashe shi usama sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yaki aka tafi wani kafiri ya rinka daga makami yana kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam usama ya fusata ya zabura yayin kansa yana ganin Usama ya daga takobi yace ashhadu an la ilaha illallah na ce da babu an bauta bisa cancanta face Allah Usama yace ƙarya kake da tsakan shi kashe shi da aka zo aka gaya ma'anar sallallahu alaihi wasallam abinda Usama yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Usama zo nan ka tabbatar musulmi ne yana la ilaha illallah ka kashe shi yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa kashe wani ya kashe wani kaga wannan da tabbaci da shaida ya kashe wane manzo ce ka kashe shi bai saurari hujjar shi ba ki kashe shi yace ya manzo sallallahu Sallam, wallahi bai faɗi la ilaha illallah ba sai da ga hasken takobi na a saman kansa duk da haka annabi sallallahu alaihi ce ka kuma kashe shi ce ya Allah ka zama shaida inni bari bari'un mimma fa'ala usama ba hannuna ba ruwa na ran alkiyama abinda usama yayi wannan ran Allah ka shaida ni annabin Allah ba da yawuna ba wannan shi ne abin da ya faru zamanin annabin Allah ka duba irin nisanmu da addini ka duba irin nisanmu da fitara ta hankali kuma a duk lokacin da mutane za a zo a faɗa musu irin wannan gaskiyar ta rinka cewa kai matsoraci ne kai ina naka jaruntar shekara nau kai kana koyar da mutane shekara nau kai kana karatu shekara wacce baƙar wahala ta turin samun ilimi hadarin da malamai ke shiga za mu kashe ku zami kaza ga wanda ka sani da wanda baka sani ba da cutar rawar da aka samu guba da wanda aka kashe shi da karfin cin tuwo nawa ka sani kai na naka jarinta in an zo an maganar tsarin addini wani ma sai ce wai kuɗi aka baka waye zai iya biyan ka abin da kake shekara ashirin talatin kana yin shi waye zai iya biyan ka waye zai salwantar da shekarunsa da rayuwansa, saboda wani abin da la yusmin wa la yughni min ju wallahi tallahi uzuran ce wani nuzura wannan irin musiban ita ce malamai suka sa mahangan ilimi suke faɗinta ita ce abin da ake gudu wallahi taɓarai ɗaya na iya sa Allah ya je homa al'umma bala'in da wallahi zai sun shekaru ba su fita a cikinsa ba saboda baka san wa ka kashe ba manzala sallallahu alaihi wasu ce akwai daga cikin bayan Allah wanda zai zo ƙofan masu kuɗi da wadata a kore shi saboda kallon talaka ne bai da komai bai taɓa da'aji a idan duniya an raina shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alakan shi da Allah wallahi da zai rantsuwa sai Allah ya karɓi rantsuwar shi amma duniya ba ta dauke shi bakin komai ba yanzu me kai munin abin da ya faru a wannan maraban me kai munin sa ka kashe musulmi ka kashe dan adam yau ko ba musulmi bane wace ka kashe shi idan ka ce akwai laifin gwamnati wanda dole a faɗe shi akwai laifin gwamnati kwarai da gaske saboda an samu mutanen da sun aikata ta'asa an kama su red handed wasu an kai su kotu sun ma an su suka yi amma shekara da shekaru ba wani matakin da aka ɗauka da ya sa jama'a suka gamsu cewa gwamnati tana da adalci ka koma jihar kano abin da ya faru wannan karama yarinya namanta sunanta farida ko kowa ce ce wanda ya kashe ta an kama shi an kai shi kotu ya amsa laifinsa ne shi ya yi, amma har yau mai kaji an yi wannan na daga cikin abin da gwamnati ta gaza a ciki wanda ya sa jama'a suke shiga irin wannan yanayi ga wanda ya tsallaka gida ya samu mace da 'ya'yanta hudu ko biyar ko shi da ya kashe su gaba ɗaya da Umar radiyallahu anhu yake cewa ina rantsuwa da Allah inda za a samu mutanen garin Yaman ƙasar Yaman Yaman ɗin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi imani kansa ma ɗan yaman ne yace kai imani yana yaman bi mana in kana neman muminan bayin Allah tafi yaman sai na umar ya ce wallahi inda yau gaba ɗaya mutanen ƙasan yaman za su taru su kashe mutum ɗaya ya ce na rantse da Allah sai na haɗa su gaba ɗayansu na kashe su saboda gushewar ran mumini musulmi guda ɗaya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce gara ka'aba da muke kallo mai sallah muke zuwa mai hajji gara ta rushe ta raga raga da aka kashe ma'alla rai guda ɗaya yanzu an ɗauki zafin kai da hamasa an kashe baiwar Allah kuma ya bayyana kubutacciya ne ita ka tambayi kanka kai don Allah da wani ido za ka kalli Allah ta kashe ran da shi ya halitta yau a ce a tarihinka da kai da 'ya'yanka da jikokinka da dangin gidanku akwai tarihin wanda ya taɓa kashe rai da ganganci da zafin kai me zaka ka gaya ma Allah da me zaka tsaya gaban Allah ka kara wannan sannan kuma rai rai mai tsada matar da ke koyarwa islamiyya ba ɗaya take da sauran mata ba zaka tara mata ɗari ba guda ɗaya da za iya koyar da mutane alƙur'ani su iya shi babu yanzu kafin a ga irin wannan baiwar Allah sai an ɗauki shekaru kwatankwacin shekarunta sai an wahala irin wahalanta sannan iya samar da wata kamanta za ta koyar da al'umma mutanen da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ke koyar da mutane alkhairi hatta kifi a cikin ruwa yana roƙa masa gafaran Allah hadisi ne ingantacce in dai mutum na koyar da mutane alkhairi hatta shaitanu fil kifaye da ke cikin teku cewa suke Allah kai ma wance gafara kai ma wani gafara ka gafarta mai kai kuma kashewa kake Ku dawo cikin hayyacin mu ya uwa duk inda abu zai je ya dawo idan ka ce ba ɗaukan doka ne wallahi ya fi sauƙi a je lahira kai aka zalunta a kan irin wannan ya bayyana kai kai ne a zalimin ya za kai ya za kai muna ƙara komawa da kiranmu zuwa ga hukuma saboda tabbas rashin ɗaukan mataki yana haifar da fitintunu masu tarin yawa adalci shine abin da ke wanzan da kowace gwamnati adalci shi ke sa mutum ya haɗu da Allah lami lafiya amma idan har al'umma za su samu yanke ƙauna su kasa samun natsuwa a abin da ya shafi dukiyoyinsu da rayukansu da rashin tsaro to tabbas wallahi idan gwamnati ba ta ɗauki matakin da ya dace ba to fitintunu fa yanzu suka fara kunno kai Allah kai mana tsari lallai a duba dukkan hanyar da ta dace a cikin wannan al'amari da ke gudana akwai jahilci a ciki ina abin da ya shafi farfado da ilimi da sana'o'i na al'umma ina kuɗaɗe da gwamnati kan fitar don a samar da makarantu da za a koyar da al'umma wanda har yau da yawa suna korafin babu su ina aka samu haɗin kai da waɗanda ya kamata a samu su ma al'umma tasiri irin sarakuna da ake da su da masu unguwanni da hakimai da dakatai waɗannan su suka fi kowa kusa da al'umma suka fi sanin nagari da na banza a cikin mutane sun fi kowa sanin halin da mutane ke ciki ya kamata gwamnati ta duwaiwayi irin waɗannan mutane ta binciki yadda za a gyara halayyar mutane da yadda za a kawar da gurɓatattun cikinmu sannan kuma wallahi mu sani matuƙar Allah zai ba mutum mulki da iko ne iya ɗaukar mataki akan zaluncin da ake wa al'umma yaki to inna rabbaka labil mirsad ba zai taba tsira ba ba zai taba kubuta ba yanda kake ganin cewa asalin ana kashe mutane babu wata damuwa wallahi kai ma baka da tabbacin cewa zaka tsaya gaban Allah cikin aminci irin fitinar da mutane ke ciki aka gaza daukan matakin da ya kamata ba zai gagara Allah ya jefa kowane irin mutum a cikin fitinar da tafi wannan ba muna dai gani an yi shugabannin kasan da a ƙasan nan sai da Allah ya dora musu rashin lafiyan da har aka daina jin duriyarsu har ran da Allah ya dauki rayuwarsu muna gani an yi gwamnan da lafiyan shi lau a jihar nan ya hau jirgi sai nazo sai nazo zamu sauka an jima ko gawan shi an kasa nuna ta a media yi a jirgi ya kone kurmus to inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wallahi wannan shi shine sakamakon da Allah yake mabayi a lokacin da Allah ya ba ku dama ba ku yi abin da ya kabata ba so da haka wannan kira ce zuwa ga gwamnati a tashi tsaye a duba al'amuran nan a gane yake kawo nan matsaloli kuma ba wai ba a san su ba wallahi a rufe ido a yi cin naman kwaɗo a ɗauki matakin da shi ya kamata wannan shi ne zai sa Allah ya ƙaunace ku shi ne Allah zai sa albarka a shugabancinku kuma wannan shi ne zai sa har bayan kun bar kujerar mulki ko bayan kun mutu mutane su tuna ku su muku addu'a ta gari amma matukar ba a samu wannan ba to wallahi kishiyar haka shine abin da zai biyo baya abu na ƙarshe ɗan uwa mu guji ɗaukan duk wata doka a hannunmu ɗaukan doka a hannu ba shiryan addininmu ba ne ɗaukan mataki a hannu ba abin da Allah ya yarda ni ko kai mu yi shi ba ne abin da aka umarce mu kowa da matsayinsa annabi sallallahu ya faɗa guda hudu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga wani abin ƙi na ɓarna to ya canza shi da hannunsa wannan aikin hukuma ne shine kiran mu da muka gama yi yanzu nan Fa'illan ya lam fa idan ba za ka iya da hannunka ba ba ka da iko to ka faɗa kuma Allah ka zama shaida mun faɗi ka faɗi ba sai kana malami ba Matuƙar kana da wani iko da zaka iya cewa ka za ba daidai ba ne. kana da wani matsayi a cikin al'umma da ake sauraron ka ba dole sai malami ba akwai mutanen da Allah ya musu wannan baiwar da yawa ya ba su wannan daukakar kai amfani da rawaninka kai amfani da dukiyanka kai amfani da farin jininka kai amfani da fans ɗinka da Allah ya baka ka faɗi abin da yake ba daidai bane a gyara shi fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi in ka duk ka kasa wannan ne to ka zama ragon imani kuma sai ka ki a zuciyarka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sani fa zalika ab'aful iman wannan shine mafi raunin imani wanda ɗan adam zai iya fada masa Allah ta'ala ka bamu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka zaunar mana da ƙasar mu lafiya kamar yadda yan uwa suke gani abin da ya ja mana aikon fara aikin wannan masallaci shine takarda na hukuma da muka yi ta bibiya sakamakon wannan expansion da za a yi ya zamto ba a bamu approval ba mun tabi mun tabi a ƙarshe Allah ya taimake mu abinda gwamnati ta yanke mana mun biya na kuɗi da kudaden da kuka fara tarawa a baya abinda muke da shi na raran abinda aka tara gashi nan mun fara aiki da shi duk in kun fita za ku gani ana kan diga kuma tunaninmu ya ƙara canzawa daga tunanin baya a baya da wurin nan hawa ɗaya zami amma a yanda lissafin masallacin nan da ke yankinsa ke nunawa ba za mu iya ƙara samun wani wuri da ya fiye wanda muke da shi a yanzu ba da haka za mu ƙara tsawon gininmu ta sama zai koma hawa biyu da haka aiki ya ƙaru himma ta ƙaru muna kira ga duk wanda Allah ya bashi iko yana da daman ya zo yi wannan aiki to mun fi buƙatar ma wanda zai ce ku matsa ku bani abin da kuke so a in mun samu wannan shine gurin mu na farko idan ba mu samu wannan ba kirar da muka yi a baya kayan aiki dutse ne siminti ne yashi ne bulo ne za ka iya kawo wannan masallaci muna da wakilai guda uku na farko akwai ladanin wannan masallaci mala abubakar in ka zo ka tambaya shi ne dattijo shan a baya akwai mutum na biyu shi ne ɗayan abubakar ɗin um, abubakar adamu na uku shi ne malam isa waɗannan mutane uku su ne mutanen da muka aminta a miƙa kayan aiki a hannunsu sai ko malam murtala a na hudu waɗannan mutane su ne muka shata duk wanda zai kawo gudunmuwa ya tuntuɓe ni kai tsaye ko ya kawo wannan masallaci ya tuntuɓe ɗaya daga cikin mutanen hudun nan su ne amintattu a cikinmu da muka tsara ta amshi wannan kaya kuma mun tsara yadda za a taskace komai a muku bayani a kansa na ƙarshe shi ne maganan kuɗi idan damar da Allah ya baka a cikin ramadana mun yi asusun naira dubu hamsin hamsin kowane mutum ɗaya ya sai hannu ɗaya a dashi ne amma fa sai a kiyama za a kwasa ga wanda zai iya shi kaɗai ya zuba hannu ɗaya naira dubu hamsin wanda ba zai iya shi kaɗai bai nemo wani su haɗa saboda lissafi ya tafi mana amma alhamdulillahi muna godiya musamman ga 'yan social media waɗanda daga jiya shekaran jiya kwana uku da suka wuce na tsaya a wurin da ake diga na yi bidiyo na yi bayanin halin da muke ciki wanda a yanzu a nan da nake tsaye abin da muka samu bai gaza naira miliyan ɗaya ba daga wancan lokaci to muna fatan jama'a su tururuwa wurin ba mu gudunmuwa domin iya abin da kuka bayar shine abin da za mu yi aiki da shi fatanmu shi ne Allah ta'ala ya taimake mu a watan ramadana itikafi a wannan masallaci daga cikin abubuwan da muke sanyi hatta karantarwa da za a ringa iya tura wasu irin ƙauyuka da ana iya shigansu to muna so wannan cibiya zamto yana daga cikin aikinsa irin waɗannan abu da muke fata da fama da shi na jahilci ya zamto ana ɗaukan nauyin wasu suna shiga wuraren da ka iya shiguwa a je a karantar da al'umma muna fatan ku baiwa Allah rance Allah ta'ala kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ke bamu ikon guje mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma taqabbal minna innaka antas-samiul alim watu ba alaina ya maulana innaka antat-tawwabur rahim